barka da zuwa tashar madubi tashar da ta saba nutsawa cikin kundin tarihi ta lalabo muku muhimman abubuwa da suka faru domin ilmantar da ku A yau shirin zai leka makwabciyar ƙasa ne jamhuriyar Nijar. Za kuma mu duba batun kisan shugaban ƙasar Nijar na biyar, Kanal Ibrahim Bare mai nasara. Suwa suka kashe shi? Wani mataki kuma aka ɗauka kan waɗanda suka kashe shi? Zuwa yanzu? Ku biyo mu cikin shirin domin samun waɗannan amsoshin tambayoyi da ma wasu masu muhimmanci. An haifi bare mai nasara ne a ranar tara ga watan Mayun shekara ta 1948. Mai nasara ɗan ƙabilar Hausawa ne, an kuma haife shi ne a garin Dogon Dauci. Ya yi karatunsa na firamare a birnin Yamai, kafin daga baya kuma ya samu horon soja a ƙasar Madagascar da kuma ƙasar Faransa. A shekara ta 1974, a lokacin mai nasara yana da shekaru 25 kacal a duniya, ya koma ɓangaren shugaba Seni Kunce, inda suka jagoranci juyin mulki da ya hamɓarar da Jori Hammani. Da wannan juyin mulki ne Seni Kunci ya samu ya ɗare ƙaragar mulki. A shekara ta 1976 aka nada bare mai nasara a matsayin kwamandan rundunar sojin tsaron fadan shugaban Kasa. Shekaru biyu bayan haka ya jagoranci bataliyar sojin sama ta Yamai. A shekara ta 1992 ya zama mai bawa shawara wa Firayim Ministan rikon ƙwarya a wancan lokacin, Amadu Sefo, shawara akan harkokin tsaro. Bayan zaben farko bisa ta tafarkin dimokuraɗiyya wanda ya kai Muhammad Usman madafin iko. An naɗa bare mai nasara a matsayin hafsan soji na ƙasar Nijar a watan Afrilun shekara ta 1993. A ranar 27 ga watan Janairun shekara ta 1996, Kanal Ibrahim Ba'are mai nasara ya jagoranci kifar da gwamnatin Muhammad Usman bayan wata zazzafar rikicin siyasa ta kaure tsakanin shugaban ƙasa da kuma Firaminista Hamma Ahmadu. Wannan zafin rikici ko ya kaure ne a shekara ta biyar a dalilin zaben majalisar dokoki na ƙasar. Dalilin haka, bare mai nasara ya kawo ƙarshen rikicin ta hanyar kifar da gwamnatin. A watan Mayun shekara ta 1996, Kanal Bare mai nasara nada wani kwamiti da zai sauya kundin tsarin mulkin ƙasar Nijar wanda aka amince da shi bayan kada ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a hakan ya kai Nijar ga jamhuriya ta hudu. Bisa ga haka aka gudanar da sabon zaben shugaban ƙasa a ranakun bakwai da takwas ga watan Yuni shekara ta 1996. Mai nasara shi ya yi nasara a jam'iyyarsa ta RDP Rally for Democracy and Progress. Allah sa dai na furta sunan daidai. mai nasara ya samu nasara ne kuwa da kaso 52 cikin 100 duk da dai akwai korafe-korafen cewa an tafka magudi a wannan zaɓe da ya bashi nasara a rana ta biyu na yin wannan zaɓe wani abu mamaki ya faru domin kuwa mai nasara ya soke hukumar zaɓen da ke gudanar da zaben yana da sabuwa a wannan rana kuma a wannan rana sai da ya ɗaure 'yan jam'iyyar adawa su hudu a gidan yari. An rantsar da mai nasara a ranar bakwai ga watan Agustan shekara ta 1996 ya ci gaba da mulki a matsayin shugaban ƙasar Nijar. A ranar 9 ga watan Afrilun shekara ta 1999 wasu sojoji wanda aka ba da rahoto daga fadar shugaban ƙasa suke suka jagoranci juyin mulki wa mai nasara. sojin kuwa sun yi masa kwantan bauna ne suka harbe shi har lahira a filin jirgin sama da ke yamai a lokacin da ke ƙoƙarin hawa wani jirgi mai saukan ungulu domin tserewa a wata ruwayar da farko dai waɗanda suka jagoranci wannan juyin mulki sun ce shugaban ƙasa mai nasara ya rasa ransa ne ta dalilin haɗari amma wannan ikirari nasu ya sha suka ba a kuma yadda da ita ba wanda ya jagoranci wannan juyin mulki da ya hallaka mai nasara kuwa shine dauda malam wanke wanda kuma shine ya gaje shi a matsayin sabon shugaban ƙasar nijar nan da nan bayan faruwan wannan aika-aika aka rufe iyakokin nijar layukan sadarwa da kuma gidajen rediyo sojoji suka kewaye birnin yamai sojojin sun kuma kewaye filin jirgin sama na yamai bayan kwana biyu da rasuwarsa aka yi jana'izarsa a wata jana'iza da jami'an diplomasiya da kuma 'yan uwan bari suka samu halarta Prime Minister Ibrahim Asene Miyaki shi ne sanar da mutuwar mai nasara inda a jawabinsa ya tabbatar da cewa ya rasu ne ta dalilin hatsari. amma jam'iyyun adawa da mutane da dama sun yi watsi da wannan ikirarin nasa bayan haka manya-manyan hafsosin sojin ƙasan nijar suka yi zama sannan suka fiddo da manjo dauda mamlam wanke wanda shine kwamandan rundunar tsaron ƙasar nijar a matsayin wanda zai gaji mai nasara Kundin tsarin mulkin Nijar dai na shekara ta 1999 ya tanadi yin afuwa ma waɗanda suka jagoranci yin juyin mulki na shekara ta 1996 da kuma waɗanda suka yi juyin mulkin da ya hallaka bare na shekara ta 1999. Amma jam'iyyarsa ta RDP jama'a ta buƙaci a gudanar da bincike kan dalilin kisan da aka yi wa bare a shekara ta 2013 dangin marigayi su sha ɗaya sun kai ƙara kotun ecowas wato sai da yawo suna neman a tilasta wa gwamnatin Nijar nemo waɗanda suka kashe ɗan uwansu a shekara ta 1999 kuma a hukunta su. a yanzu da shekaru 24 da kisan mai nasara har yanzu danginsa suna jiran su ji ainihin sahihin abin da ya faru da kuma waɗanda ke da hannu a kashe shi yunkurin nemo waɗanda suka kashe bare yana samun cikas ne saboda wancan ayar doka ta kundin tsarin mulkin Nijar wanda ta yi afuwa waɗanda suka kashe shi. Wannan dalilin ya sa babu hali a hukumance su iya samun yin nasara a jamhuriyar Nijar sai sa suka garzaya kotun ECOWAS wato sai dai yawo domin ta kwato musu hakkinsu. Marigayi bare musulmi ne yana da kuma mata ɗaya da kuma ‘ya'ya biyar. Allah Ubangiji ya gafarta masa. Idan kun ji daɗin wannan shiri, kar ku manta ya tukwicin mu danna mana subscribe. Mun gode? mu tara ashiri na gaba.